واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da safiya barkan mu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin muqaddima fi usulit tafsir na shekul islam bin taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar takwas ga watan safar na shekarar dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu, bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan tara na shekarar dubu biyu da ashirin ta miladiya malam ya kawo mana babin da muke bayani a kansa shine ɗuruku tafsirul qur'an hanyoyin fasara alqur'ani wanda mala ya kawo mana hanyoyi daban-daban akwai fassara alkur'ani da alkur'ani akwai fassara alkur'ani da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai fassara alkur'ani da maganganun sahabbai akwai fassara alkur'ani da maganganun tabi'ai akwai kuma na ƙarshe da ya kawo shine tafsirul qur'ani bin ra'ayi abin da yake nufi da ra'ayi anan shine abin da ba a samo shi daga magabata ba kuma wanda ka yi amfani da fahimtar ka ga harshen larabci da ka fahimta kaga harshen larabci da kuma ah, abin da ya gabaci ayar ma qablaha wa ma ba'daha da an yi amfani da su sai aka fitar da wannan tafsiri to wannan shi ma yake nufi da tafsiri bin ra'ayi muna cikin bayani akan sa satin da ya gabata sai lokaci ya kare ya zo mana inda yake kawo inda magabata suke taka tsantsan wurin fassara wani abu daga cikin alkur'ani har ya kama mana wasu na ganin ma ba sa iya ta taurin zuciyar fasara alkur'ani to ya kama na waɗannan insha Allah shine muna cikin bayani akan wannan lokaci ya kare satin da ya gabata yau insha Allah za mu dora daga inda eh, daga inda muka tsaya ko ina yake cewa wa ƙalibin jari zai kawo maganganu da magabata suka yi a cikin abin da ya shafi eh, fasara alkur'ani ya mun tsaya inda za mu tashi kalibin jariri ibn jarir dabari ya kawo hadisi wanda ya rawaito zuwa ga eh, jundub bin abdullahi an masa tambaya game da fasara aya ga abin da ya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال تجالسني yace ibnu jarir dabari ya rawaito daga yaqub bin ibrahim yace ibnu ulayya ya bamu labari daga mahdi bin maimun an alwalid bin muslim daga alwalid bin muslim yace jaa dalqu bin habibin ila jundub bin abdullah dalqu dan habib ya zo jundub wurin jundub ibnu abdullah ya tambaye shi an ayatin min alquran sai ce da shi uharriju alaika ma'ana ina sanya maka cewa ah, zan dora maka laifi ko zan sanya maka isim shine uharriju alaika abu ne da kake so ka ce mutum da Allah ina so ka sama min lafiya ga abu kaza sai amfani da irin wannan ibara uharriju alaika in kunta muslima in har kana musulmi to lama kumta ne ka tashi daga gari ne ma'ana tashi ka tafi inda har kana musulmi karka tambaye ni game da wannan kaga wannan yana nuna tsanantawa da yake yi game da abin da aka tambaye shi wannan yana nuna kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai kawo a ƙarshe cewa idan an yi tambaya ga abin da yake mutum bai san shi ba ko abin da yake ba wani bukata gurin sanin shi shi suke faɗin wani shi amma abin da yake kalare yake to bai da matsala da haka ko a tambayi mutum irin tambayoyi wanda suke da ta'annuti irin tambayar da wani yawa Imam Malik rahimahullahu yace an rahmanu alal arshi kai kaifa stawa kaga ire-iren waɗannan tambayoyin ne na ta'annuti haka nan taba yi wasila na umar radiyallahu anhu a ya taba jin labarin wani mutum sa kawai yana bibiyan irin ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke da sarkakiya da mushkila gurin fasara sai yana tambaya game da su sai sai namu ne saka kira shi ya ɗirke bulala yana zabga masa bulala yana karanta masa farkon surati yusuf sai ya masa bulala sai karanta alif lamara tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'ana inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna sai masa bulala sai ya sake kawo ayar shi kuma duk da sa kabe yake masa bulala ba sai da ya gama ya ce to naji an ce kana bibiyan ire-iren waɗannan mutashabe kana tambaya to daga yau in sake jin ka bi irin waɗannan ka tambaye to kaga irin wannan abu har da ya kai ga wannan bawan Allah ya tsananta game da wannan magana ya ce ka tashi da gare ni in har kana musulmi ko ko kar ka sake zama tare da ni kana da musulmi to kaga ya nuna la'alla abin da aka tambaye shi yana cikin irin wancan babun wallahu a'lam amma bayanan hun kwata-kwata bai halatta a fasara alkur'ani har idan mutum ya zo neman fasara alkur'ani a gurin ka ce tashi ka bani guri kar ka sake zama tare da ni ka zo na a daukar shi min hazal ba haka nan kala malik وقال مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا مالك هكذا مالك إمام مالك بن أنس ya rawaito daga Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ya rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyab radiyallahu rahimahullah annahu kana cewa shi sa'id ibn al-musayyib din ya kasance idza ila an tafsiri ayatin min al-qur'an idan aka masa tambaya game da wata fassara wata aya daga al-qur'ani kala sai ce inna la naqulu fil qur'ani shay'a sai ba mu fadin wani abu game da al-qur'ani kaga shi ma na ana nafin irin wancan abinda bai sani ba ko ko abinda aka tambaye shi na ta'annuti to sai ya faɗi irin wannan amma ba haka ba sa'id ibn al-musayyib akwai ruwayoyin tafsirinsa da aka rawaito da yawa cikin tafsiri idan kana karanta tafsirin ibnu kasir ko tafsirin ibnu jarir dabari zaka dinga yawaita ganin cewa yan rawaito kaza daga ibnu al-musayyib an fassara aya malamai sun yi sabani sa'id Ibn al-musayyib ga kaulinsa kaga kenan ashe ba ina nufin cewa kwata kwata kara fasara qurani don ba fasara qurani ya za a fahimci al-qur'ani sannan kuma ya za a yi a fahimci dokar da Allah yake nufin a aikata ta sannan har ila yau ya za a yi daburin alkur'ani in ba a fahimtar ma'anarsa kuma ba a fahimtar ma'ana sai ta hanyar fassara to da ce kenan duk waɗannan bayanai kar mu ɗauka cewa suna soke fassara alkur'ani ne gaba ɗaya a'a suna soke fassara da gairi ilimin ko ko irin tambayoyi da wani zai yi na ta'annuti to akan haka waɗannan maganganun malamai suke na وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن عن عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني أكرمه وقال ابن شوذب حدثني يزيد حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع duk waɗannan ruwa ne daga sa'id ibn al-musayyab bayan mun ji abin da ya faɗa can cewa inna la naqulu fil qur'ani shay'an sai nan na biyu ce wa qala laysu an yahya ibn Sa'idin an Sa'idu ibn al-musayyab wannan shine ruwayar lays waccan ta malik wannan lai shi ma daga yahya dan sa'id yahya bin Sa'idin daga sa'id ibn al-musayyab annahu kana la yatakallamu illa fil ma'lum min al-qur'an bai magana sai ga abin da yake sananne ne na daga alkur'ani ma'ana abin da yake an san shi an san ma'anarsa a bayyana take amma da irin abubuwa na sarkakiya kaga wannan ya rada fitar mana da ma'ana cewa ashe abin da yake cewa bai magana a kansu bai fassara wani abu daga alkur'ani yana nufin irin waɗannan abubuwa da za a zo a kawo sarkakiya a ɗauko wannan aya a ɗauko wancan a ce me zaka ce game da wannan to wannan shine abin da yake nufi bai fassarawa hakanan wa qala shu'ba an amr bin murra hakanan shu'uba ya rawaito daga amr bin murra kala amr bin murra din yace sa'ala sa'ida sa'ala rajulun sa'id ibn al-musayyab wani mutum ya tambayi sa'id bin al-musayyab an ayatin min al-qur'ani dangane da wata aya daga al-qur'ani fa qala sai yace la tas'alni anil qur'ani karka tambaye ni game da al-qur'ani wasal man yaz'umu annahu la yakhfa alayhi minhu shay'un ka tambayi wanda ke da'awar cewa ko wanda ke ganin cewa babu wani abu da yake buya gare shi daga alkur'ani suka ce ya ne ikrima yana nufin ikrima haga ikrima yana daga cikin fitattun ɗaliban abdullahi bin abbas shi ma Sa'idu bin al-musayyib na daga cikin ɗaliban abdullahi bin abbas an gane ko kuma kowannen su fitacce ne gurin fassara alkur'ani kuma kowannen su an rawaito masa fassara da yawa to amma wala Allah wannan a gina ma Sa'idu bin al-musayyib cewa in an masa tambaya irin wannan sai wannan kuma wala Allah wannan yana daga cikin da suke girmama kansu an taba wani sahabi tambaya ya ce kar ku sake tambaya ta game da abu kaza matakar wani na nan kaga wannan nuna yadda suke girmama kansu cewa ya girmama ya nuna matakar wani na nan to kar ku tambaye ni kaga ya nuna ya itirafi da cewa wane Allah ya masa baiwa ta wannan fanni to shi ma muna iya hamal din magana Sa'id bin al-Musayyab min hadal babu wallahu a'lam وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام wannan shi ma daga ibn shawzab ya ce haddasani yazid bin abi yazidin yazid bin abi yazidin ya ce mun kasance muna tambayar sa'id bin al-musayyab dangane da halal da haram wa kana a'laman nas ya kasance ya fi mutane sauran malamai sanin al-halal wal haram Ya ce amma idza sa'alnahu an tafsir ayatin min alqur'ani sakata amma da mun tambaye shi game da fasara aya daga alqur'ani sai ya shiru ka allam yasma kai ka ce bai ji abin da muka faɗa ba duk wannan kuma yana nuna taka tsantsan na sa'id ibn al game da fasara alqur'ani amma wannan mahamulin ne ma'ana ana ɗauka shi ne akan abin da ko bai san ma'anarsa ba ko kuwa abin da yake da sarkakiya ko kuwa yana ga akwai wanda shi yake ga ya kamata a je a tambaye su ba shi ba to duk wannan na daga ciki amma ba wai yana nufin cewa kwata-kwata laifi ne ka fasara alkur'ani ba ko kuma kwata-kwata karka kuskure ka fasara wani abu na daga alkur'ani to wannan kuskure ne abinda bi ke laifi ka fasara abinda baka sani ba ka faɗa abinda baka sani wannan shine laifi amma abinda ka sani ka isar kamar yadda ka sani to kaga wannan ma ka da laifi akai wallahu a'lam وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد, لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد وسعيد بن المسيب ونافع yace ibn jarir ya dawo rawaito daga ahmad bin abdat ad-dabbi qala haddathana hammad bin zaid hammad bin zaid ya bamu labari qala haddathana ubaidullah bin umar ubaidullah dan umar ya bamu labari qala yace laqad adraktu fuqaha al-madina haqiqa na riski maliman fiqhu masana fiqhu na garin madina wa innahum la yu'azzimuna al-qawla fi at-tafsir suna girmama magana game da tafsiri yake nufi da suna girmama magana game da tafsiri ma'ana suna daukan magana tafsiri ba karamar magana bace ba magana ba ce da za ka yi ta sai ka yi taka tsantsan kuma ka bincika ka da tabbatar kafin ka ce ga abin da ke fassara aya kaga wannan shine abu mai kyau kaga ba na nufin ba sa magana akan tafsir ba kwata kwata wa innahum la yu'azzimuna qawla fi tafsir minhum salim bin abdullah akwai daga cikin su salim bin abdullah bin umar akwai alqasim bin muhammad akwai sa'id ibn al-musayyab akwai nafi duk waɗannan daga cikin fitattun malaman fiqhun madina yace amma sun kasance ba sa daukan magana tafsiri da wasa cewa ba a fassara alkur'ani sai ga abin da suke da sai sun tsaya sun bi diddigi sun tantance sun yi taka tsantsan kafin su fassara alkur'ani na'am وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن, عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط yace wa qala abu ubaid haddathana abdullah ibn salih abdullah ibn salih ya ba mu labari an al-layth daga layth bin sa'ad an hisham bin urwa bin zubair daga hisham dan urwa shine hisham bin urwa bin zubair shi urwa bin zubair na daga cikin tabi'ina na kuwa ne ba a kai gare ba an muku oke na ku an jefa akwai Abu Ayyuba ko wabina aunin wa Hisham ad shi kuke nufi ya dastawai yana gaba yana gaba shine an Muhammad bin Sirina ko eh, yana gaba daga wannan sai shi ina jin wata kila an yi muku isqadi eh an cire wannan ga wata ruwaya da haka hadisin an hisham bin urwa hisham bin urwa bin zubair urwa bin zubair tabi'i ne an gane yana cewa ma samitu abi shi dan hisham din yake dan urwa din shine hisham yake cewa ban ji mahaifina ba urwatu bin zubair ya ta'awwala ayatan min kitabillahi qad ban taba jin shi yana fassara aya daga alqur'ani ba kaga bai taba ji ba bai nuna bai taba yi ba an gane ko ban taba ji ba daban da ba a taba yi ba tana yiwa yayi amma shi Allah bai kaddari ya halarci majalisin inda yake tafsirin alqur'ani ba kuma dai koma ya ta kaya dai ma'ana yana taka tsantsan ga fassara alkur'ani ta inda ba ko da yaushe yake ba har ya kai ga shi ɗansa bai ma taɓa halartar wurin da ya fassara alkur'ani ba to dai dai abinda hadisi yake koya mana taka tsantsan gurin fassara alkur'ani wa qala ayyuba wa qala ayyub wa ibn aun wa hisham ad-dastawai عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد wannan shi ma ayyub da ibn aunin da hisham ad-dastawa'i sun rawaito daga muhammad bin sirina kala ce, sa'aitu abidata salmani na tambayi abidatar salmani an ayatin min alkur'ani daga aya daga alkur'ani kala sai ce zahabar lazina kanu ya'lamuna fima fi unzila min alkur'an lallai ai waɗanda suka san abin da aka saukar da alkur'ani cikinsa sun riga sun wuce su ne sahabbai kaga magana sa gaskiya ne sahabbai su suka san abin da aka saukar da alkur'ani a cikinsa amma haka sahabban nan sun karantar ba su tafi da abinsu ba sun tafi amma ba su tafi da iliminsu ba sai da suka karantar sai da suka gadar da shi ga na bayan da haka kenan kaga da ilimin nana da haka wannan yana nuna dai har ila yau girmamawansa ga sahabbai cewa duk abin da za mu faɗi game da alkur'ani to masaniyar bata kai masaniyar sahabbai ba kaga wannan shine na daya sannan kuma har ila yau wata Allah ya zama na tambaya ce aka masa ta ta'annuti sai ce to ai hakikanin waɗanda suka san abin da ya sauka sun riga sun wuce amma wannan bai nuna cewa babu wanda ya san wani abu na alkur'ani ba kuma waɗannan da suka wuce sun wuce da ilimin su shikenan daga yanzu ba mai sake magana game da alkur'ani kun ga ba haka yake nufi ba an gane ko wannan shine muhimmin abu da ya kamata mu sani game da maganar sa dan haka yace taqillaha wa alayka bisadad ka ji tsoron Allah kuma ka dauki sadadi daidai kaga wannan kaskan ma dai yana nuna mana cewa wala Allah mutumin ta'annuti ya masa shi yasa kashe ce to dan haka ka ji tsoron Allah ka zamanto cikin hatafarki madaidaici shine sadat wallahu a'lam وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن أبي عن عبيد عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده wannan shi kuma abu ubaidu ya ce haddasa mu'azin an bin aunin an ubaidullahi bin muslim bin yasarin ubaidullahi dan muslim bin yasar daga babansa muslim bin yasar Bala ya ce, za haddasta anillahi, idan ka ba da labari game da Allah, to faƙif kaɗan dakata, hatta tan zura ma ƙablahu wa ma ba'adam." Har sai ka ga abin da ke gabanin ayar da abin da ke bayanta, sannan zai sa ka ƙara fahimtar ayar da kyau. Kaga wani na nuna mana taka tsantsan dama shi ake magana a kai. Ya zama na kana da taka tsantsan, kana da tantancewa, kana da taƙiƙi kafin ka faɗi wani abu daga fassara alƙur'ani shine muhallin shahid. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه yace haka nan shi ma wannan daga Hussein dan Mugira daga Mugira daga Ibrahim kale yace kana ashabuna mutanenmu malamanmu sun kasance yattaquna tafsira suna taka tsantsan gurin tafsiri wa yahabuna kuma suna tsoro suna ganin girman tafsiri ba karamin abu bane suna taka tsantsan kafin su fassara alkurani saboda muhimmancin maganar da kuma ma'ana munin kuskurewa abinda da Allah yake nufi to sa suke da tsananin taka tsantsan na wa qala shu'ba an abdullah ibn abi abi safar qal kana sha'bi qala sha'bi wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha walakinna riwayatu 'an yace wa qala shu'ba an abdullahi ibn abi shu'ba ya rawaito daga abdullahi ibn abi safar qala yace qala sha'bi imam sha'bi yana cewa wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu ya yace wallahi babu wata aya sai da na tambayi fasararta kaga mana ba kawai ke fasara hawan kabara ba sai dai tambayi fasara aka gaya masa sannan yayi kaga kenan tafsirin sai ya gina akan tafsirin da ya rawaito to wannan shine abinda malamai suke gina ma akai na'am wannan ba fa inna ma hiya riwayatu anillah yace riwaya ne ga Allah kana so ka ce Allah ga abin da yake nufi da ma'anar littafin sa kaga in baka da tabbaci to kana cikin hatsari Allah ya mana tsari وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن عبد أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله malam ya ce wa kala abu ubaidin hakanan abu ubaidin na cewa haddasa na hushaimun hushaimun ya ba mu labari qala an ba ana umar bin abi za'ida umar dan abu za'ida ya ba mu labari an sha'abi daga imam sha'abi an masruq daga masruq bin al-ajda ya yace ittaqu tafsira ku ji tsoron tafsiri fa inna ma hiya riwayatu shi shine riwaya ga Allah ma'ana kaman ka ce ka rawaito daga Allah ne ga abin da yake nufi da ma'anar littafin da haka ku tafsir ba yana nufin kar ku yi tafsiri ba yana nufin ku yi taka tsantsan ku bi kididdigi ku tantance ku tabbatar shine ita ku tafsir da haka ba ana nufin da ku tafsir kar ku yi tafsiri ba ko kada wani ya al alqur'ani sai da bashi aka kawai ai ta sauraron sa kai baka neman ka san sa baka kokarin wani ya fahimci me Allah yake nufi kuma ka sani to kaga wannan kuskure ne babba kamar yadda malam zai mana bayani nan gaba فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه wannan shine mahallin shahid malai fa hadhihi al sahiha waɗannan asar sune hadisai da aka rawaito ba daga manzo ba sallallahu alaihi su aka fi ma istilahin asar. ya rawaito hadisai daga tabi'ai daga sahabbai daga tabi'u tabi'ai to duk waɗannan su asar da aka rawaito daga immatu salaf waɗannan asar sahiha wa masha kalaha da ire-iren su waɗanda ma bai kawo su ba waɗanda aka rawaito daga immatu salaf magabata kuma shugabanni dukkan su mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fit tafsiri bima la ilma lahum bihi yana nuna yadda suke harus da takatsantsan da gudun shine ta harus abinda kake yin eh, takatsantsan suna takatsantsan game da tafsiri bi ma la ilma lahum bihi game da abinda ba su da ilimi akai yace fa amma man takallama ma ya'lam amma wanda ya magana bi ma ya'lamu min zalika ga abinda ya sani daga haka lugatan a larabce wa shar'an da shari'ance ya san ma'anarsa a shari'ance ya san ma'anarsa a larabce yace la haraja alaihi babu laifi a sa to da kar dauka waɗannan maganganu suna magana ne akan bai ka halatta ka fassara alqur'ani ba ko duk wanda ya fassara alqur'ani to yana daga cikin masu yi alqur'ani hawan kawara sai eh to ba haka bane wanda yake wa alkur'ani hawan kawara wanda yake fassara ba tare da ya nemo sanin ma'anarta ba bai bincika ba mai magabata suka ce mai aka ce ba ruwan shi da ka'idar larabci ba ruwan shi da sababin saukar ayar da maganganun magabata game da aya to wannan shi ke wa alqur'ani hawan kawara amma wanda ya bi alfasar alkur'ani ya san larauci ya san ka'idojin da ake bi wurin fasara alkur'ani ya karanto ya jiyo maganar magabata ya fasara kamar yanda ya samo fassara daga magabata ya ce wannan fala shi alaihi babu wani kunci gare shi babu wani damuwa a gare shi yayi abin da ya kamata akwai wanda ya kamata yake zama wajibi mutane bukatar sanin ma'ana na alkur'ani abin da suke aikata ba sani ba ya halatta ko bai halatta ba kai kuma kana da masaniya kace musu aiga kaza kaga kayi musu daidai mutane suna mu'amala kace ai mu'amala da kuke yi riba ce kuma Allah ya ce ya haramta riba Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wannan ayar da kuke karanta ta ma'anarta shine Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga wajibi ne gare ka sanar da su suna suna mu'amala da riba ba san cewa Allah ya haramta riba ba kuma kai ka sani ka ce a to ai tunda da fassara ce kai baka fassara aya sai dai ka tsaya ka zuba musu ido kana karanta ayar wa halallahu albaya wa harramar riba suna karanta wa halallahu albaya wa harramar riba kai ka san ma'anar ayar abin da take nufi su basu sani ba kuma suna aikata abin nan da Allah ya ce ya haramta ba su san cewa haramun bane kuma kai ka sani kana ganin suna aikatawa amma ka kame bakin ka kai gom saboda mai saboda kana kunin ka ce ka fasara alkur'ani kaga wannan ba daidai bane an gane ko to da haka wannan shine abin da malam ya kawo mana a karshe abin da suke nufi kenan taka tsantsan ga fasara alkur'ani game da abin da baka sani ba na ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن من سئل عن علم فكتمه uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar mala ibn taymiya yace wali hadha ruya an haula'i wa ghairihim aqwalun fi tafsir yace saboda haka duk waɗannan da suka yi ta cewa ba sa fasara alkur'ani har wani yake ce ma na haɗa ka da Allah karka sake zama gurina akan ya masa tambaya game da tafsiri ya ce to duk waɗannan mutane su kansu an rawaito musu fassara na alkur'ani kamar sa ibn al-musayyib da muka ji maganganun in ka tafi tafsirin dabari da ibn kasir ka samu ruwayoyi da dama zuwa ga tafsirin sa'id ibn al-musayyib ya fasara ayar al-qur'ani yace to kenan kaga ashe ba suna nufin kwata kwata tafsiri ne ba ayi ba abinda suke nufi shine idan baka san abu ba ko irin bayanan da ya gabata yace wala munafata amma dan haka babu cin karo baka cewa to malami kaza maganganun sa sun ci karo saboda wani guri ya ce kwata-kwata kara fasar alkur'ani sannan sai gashi da yake cewa kara fasar alkur'ani sai gashi kuma da kansa ya fasar alkur'ani wuri Ka zama ce lamuna fata saboda dama a maganganun da suke yi a kan abin da baka sani ba shi ya sa ya ce wa lamuna fata li humta kallamu si ma alimu sun yi magana cikin abin da suka sani wa sakatu amma jahilu kuma sun yi shuru ga abin da suka jahilta shikenan abin da ka sani ka faɗa abin da ka sani baka kame bakin ka kai shuru. yace wa haza huwal wajib ala kulli ahad kuma wannan shine wajibi ga kowa ba a cewa baka faɗin magana ko ka faɗin tafsiri ko ka karantar da mutane sai ka zama shekul islam gaba daya ga bai yiwa dan abin da ka sani din nan mutane ke da bukata gare shi to karantar da su shine ilimi kuma shine karantarwa yace wa hadha huwa alwajib ala kulli ahad fa innahu kama yajibu sukutu amma la ya'al amma la ilma lahu bihi kamar yadda yake wajibi ne kai shiru ga abin da baka sani ba haka nan ma faka zalika yajibu qawl haka nan ma kuma wani wurin ya waje baka yi magana fi ma ila anhu cikin abin da aka tambaye ka min ma ya alamu cikin abin da ya sani idan tambaye ka da abin da ka sani to ya wajibi gare ka ka faɗa an gane idan ba tambaye ka ba ga wani abu ne daban amma har a tambaye ka ga abin da ka sani kuma ka ki faɗa to kaga nan kayi babban laifi da haka kama yajibu sukutu amma la amma la ilma lahu bihi fa kadhalika yajibu alqawlu fi ma su'ila anhu mimma ya'lamu me dalilin haka da kaulihi ta'ala la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya cira to ne daga yadda Allah yake cewa idza kadallahu misaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la hakika Allah ya ɗauki alkawarin waɗanda aka bai ma littafi la tubayyinunahu lin nas lalle wallahi ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku boye shi kaga abin da yasa malai cirato mana wannan saboda farkon ayar yana magana daga ahlul kitabi dan karka dauka cewa to ayar gaba ɗaya ba mu da alaka da ita alakar ta da ahlul kitabi an gane ko to kaga wannan ishara da ya nuna cewa ayar ta shafe mu har mu kanmu kuma ga hadisi bayan ayar wali ma ja'a fil hadisi al marwi min turuqin hakanan kamar inda zo ga wani hadisi da aka roto shi ta hanyoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi sai ya boye to uljima yawmal qiyamati bi lijamin min nar ranar alkiyama za a yi masa linzami daga linzaman wuta to kaga wannan ba karamin illa da haka duk abin da aka tambaye ka ka sani ya waje ba gare ka ka faɗi karka ce a'a tafsirin alkurani ba karamin abu bane gaskiya ne kan ban fasara ba me Allah yake nufi da kaza ka ce wallahi ban faɗi saboda tafsiri na da girma na san ma'anar kan amma wallahi ban faɗi saboda girman tafsiri a gudun hazan kai haka kai kuskure za ka yi faɗa cikin ayar abin da ba daidai ba ka faɗa abin da baka sani ba amma abin da ka sani to wannan akwai gurin da yake wajibi ne ma ka faɗe shi shine kamar nan idza su'ila idan an tambaye ka wannan shine sai ruwaya karshe وقال ابن جرير حدثنا محمد بن ش... بن محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال عبد الله قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم malam ya cika mana littafinsa ya karkara littafinsa da wannan ruwaya ta malam ibn jarir al-tabari yace qala ibn jarir malam ibn jarir al-tabari yana cewa haddathana muhammad ibn bashar muhammad ibn bashar ya ba mu labari qala haddathana muammal ce muammal ya ba muammal ya ba mu labari qala haddathana sufyan ce sufyan ya ba mu labari an abi zinad daga abu zinad qala yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya dade shi yace at-tafsiru ala arba'ati awjuhin tafsiri fuska hudu ne wajihun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha akwai fuskar da larabawa na sanin sa game da maganar ma'ana duk wanda ya san harshen larabci to ya san abin da ake nufi da magana kaza shine wajihun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi akwai wani tafsiri kuma wanda babu wani mutum guda da za a masa uzuri da jahiltar wannan tafsiri irin su qul huwallahu ahad a gaba wanda zai ce abe fahimci cewa ana nufin qul huwallahu ahad ba kaga abin da yake bayyana ne ga duk mai karanta alqur'ani ya san me yake nufi da qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid haka nan irin su wa halallahu albay'a wa harrama riba kaga abin da yake karara duk mutumin da ya san halarauci ko mun kankantarsa ya san abin da ake nufi da halla ya san abin da ake nufi da harrama kuma ya san me ake nufi da riba kagar wannan ko a hausa aka ce maka wa harramar riba kaga ka san harrama haramun riba kuma ka san riba to kaga abu ne mai sauki da haka tafsirin la yuzaru ahadun bi jahalati haka nan kuma akwai tafsirun ya'lamuhu ulama'u akwai tafsiri da malamai kawai ke sane shi saboda ya kunshi abubuwa da dama ya kunshi sababul nuzul ya kunshi eh, mai tafsirin da aka samo ga haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi istinbadi kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda la ya'lamuhu illa al-ulama to ire-iren wannan shine la ya'lamuhu illa al-ulama wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ta'ala zikru akwai tafsiri ma wanda babu wanda ya san shi sai Allah shi kadai shi kadai ya san abin da ake nufi da kaza to da haka wannan shine abin da Ibn Jarir da bisa ga wannan kaga kenan ashe duk yanda ka kai da masaniya ga tafsiri akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba da haka takallam fi ma ta'lam waskut amma la ta'lam ka yi faɗi abin da ka sani ka kame ka daga abin da baka sani ba kuma hatta ga masaniyar mataki mataki Allah ya sanar da wannan abin da bai sanar da wannan ba wannan ya sanar da shi abin da wannan bai sani ba wannan bai sani ba da haka ba abin da wannan bai sani ba kana iya samun shi a gurin wannan abin da wannan bai sani ba kana iya samun shi a gurin wannan da haka da haka har kai ga abin da babu wanda ya san shi sai Allah shi kadai to da haka wannan kenan wannan shine karshen littafin kamar yadda malam ya kawo mana shi ce wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wannan shine karshen abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya kawo a wannan jaula ta wannan littafi gashi dan karamin littafi amma ya kunshi abubuwa da dama muhimmai bayan ma abin da ya gina littafin akai shine ka'idar sanin yadda za ka fasara alkur'ani akwai fa'idoji da ita kawowa na ka'idoji na fikihu da ka'idoji na larabci da abubuwan da suka shafi asma'ul lahil husna da sauransu duk ya kawo su wanda su ne da ƙarshe malam ibn al ya tattara mana su a nan wanda za mu gansu insha Allah in Allah da za mu yi kokari mu dan bibbi su domin kamar muraja'a ne ga littafi da haka za mu karanto su min babin muraja'a tunda da duk mun riga mun wuce su insha Allah idan mun kammala su shikenan mun gama da littafin sai mu shiga tafsirin ibnu Juzay muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana mun kawo karshen wannan bayani na littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala muqaddima na wani abu kawa shine daban ai muktasar ne a ba shi wani wannan daban idan eh, haka insha Allah mun ga wannan shine karshen sa bayan wannan abin da ya biyo baya ƙari ne da istinbada da ittisari na shi malam ibnu al-usaymin insha Allah za mu yi su alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wancan satin ba ku labarin malam Abubakar wanda yake tsaye game da hada fitulunmu da sifiku da sauransu kusan duran da za a yi karatu a nan kafin ka ce menene ya taso ya hada guri ya share guri ya shimfida tabarma ya kirawo abokan aikinsa kullum haka ake kuma ba nan kadai ba haka masallacin juma'a haka nan tafsirin eh, sahihul bukhari duk inda ake karatu haka yake Allah masa ibtila'i satin da ya gabata da taka kusa wanda abin kaman wasa sai ga abu ya tsare shi a gida yace wajen sati guda bai fita daga ɗakin da yake zuwa waje ba kuma ya asibiti an yi eh, abubuwa an masa magani an ba shi da sauransu to da haka yana nan yana jin jiki ga duk wanda ya samu sarari ya samu ya leka shi wanda ba bai samu ba dan abin da ya samu na taimako ana iya dan hadawa a bashi saboda wannan jarabawa da ya shiga haka nan akwai wanda yake kama masa kuma malam Musa mai jiki dan Hizba shi ma shi ke kama masa shi kuma wannan satin da yake ciki shi ma Allah ya kama masa jarabawa gobara duk kayansa suka kone gaba ɗaya da nashi da na iyalinsa to da haka shi ma yana cikin wannan waƙi'a da wannan ibtila'i dan haka duk abin da ya sawaka a taimaka waɗannan bayan Allah da fatan Allah ta'ala ya yi musu kuma Allah